أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfana da mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da tasirori da kuma sakamako wanda mutum zai iya samu a lokacin da ya sifanto da sifa ta tawakkali da kuma dogaro ga Allah subhanahu ta'ala insha Allah cikin wannan darasi za mu yi ƙoƙarin mu yi bayani dangane da abin da ya shahe hanyoyin da mutum zai bi ya ga cewa ya samar da wannan sifa ta tawakkali a cikin zuciyan shi a cikin jikinsa gaba ɗaya saboda haka duk lokacin da ake bayani dangane da kyawawan ɗabi'u duk lokacin da aka yi bayani kan muhimmancinsu kan fa'idansu kan darajojinsu kan tasirorinsu da kuma sakamakon da suke ɗauke da shi akan bayani akan hanyar da yake ya dace zamanto an bi domin ganin cewa an samar da su kamar da yake duk lokacin da aka yi bayani kan miyagun ɗabi'u akan yi bayani dangane da matsalolinsu da irin haɗurran da suke ɗauke da shi cikin rayuwar mutum na duniyarsa da na lahiransa za a zo a yi bayani dangane da hanyoyin da mutum zai bi wurin ganin cewa ya nisance su wannan yana da matukan muhimmanci a cikin darussa na akhlaq wannan yana da matukan muhimmanci cikin darussan kyautata ɗabi'u domin da daga cikin mutane ba wai ba san ba menene falalan abu kaza ba ko ba don ba san menene haɗarin abu kaza ba sun sani sun san menene falalan sifofi masu kyawu sun san menene haɗarin miyagun sifofi amma abin da yake da muhimmanci sosai gare su shine tunanin da suke a kodo shine wani hanya za su bi su ga cewa sun samar da kyawun ɗabi'u tare da su wani hanya kuma za su bi su ga cewa sun nisantar da miyagun ɗabi'u tare da su watan sun nisantar da miyagun ɗabi'u daga gare su saboda haka ya dace kasance mun yi wannan bayani ɗin a cikin bayanin wannan sifa ɗin ta tawakkali domin zamanto mun yi ƙoƙarin ganin cewa mun samar da wannan sifa ɗin tare da mu nazari ya zuwa ga manya-manyan tasirori da kuma sakamako wanda take tattare da shi a cikin duniyanmu hakanan kuma a cikin lahiran. malaman akhlaq suna cewa ila إلى تحصيل tawakkul, hanya zuwa ga samar da tawakkali shine an ya tazakkar al'ayat almaskura والأخبار المذكورة wa على wa ومضحه وكونه باعث النجاح والكفاية hanya ya zuwa ga samar da tawakkali shine ya kasance watan janibin kenan ilimi kenan galiban malaman akhlaq sukan bayani akan wannan ƙa'idodi guda biyu ko kuma hanyoyi guda biyu hanya na ilimi da kuma hanya na aiki wannan suna amfani da su wurin taimaka ma mutum yadda zai ga cewa ya samar da kyawun ɗabi'u tare da shi ko kuma nisantar da miyagun ɗabi'u daga gare shi shi ne kasance kenan mutum ya yi tunanin ayoyi wanda aka yi bayani a kansu ayoyin da suke nuna allah ta'ala yana tare da masu tawakkali ayon da suke nuna Allah ta'ala yana son masu tawakkali ayon da suke nuna muminai ne kawai suke tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala ya kasance mutum yana tunani a cikinsu yana tadabburi a cikinsu yana ɗaukan darasi a cikinsu wannan yana taimaka ya kasance mutum ya samu sifa ta tawakkali tare da shi hakanan hadisan da muka bayani hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa da kuma hadisan iyalan gidansa kaka wanda suka yi bayani dangane da muhimmancin wannan sifa da tasirin da take tare da shi da sakamakon da take tare da shi a mustawan duniyan mutum da kuma lahiransa kasance mutum ya zauna ya tunani a kansu ya tadabburi a kansu tunani dama muƙaddima ne na aiki idan mutum ya yi tunani akan al'amari ya tadabburi a cikin shi ya gane amfanin shi da muhimmancin shi cikin sauƙi ne zai jayo zuwa gare shi amma duk lokacin da mutum bai tunani kan al'amari bai tadabburi a cikinsa ba yana da wahala ya kasance ya jayo zuwa gare shi wannan kenan da kuma kamin ya kasance kenan mutum ya yi wannan tunani din lazim ya kasance akwai itikadi wanda ya gabata kamin wannan shine suke cewa da taqwiyati tauhid wal i'tiqad bi anna umur bi asriha mustanidatun ilayhi subhana wa laysa li ghayrihi madkhaliyatun fiha wata wannan tunanin wannan tadabbari a cikin ayoyin alkur'ani masu girma kuma a cikin hadisan masu mai alaihi musalam yana bukatar ya kasance kenan ya zo marhala ne na biyu wannan ko bayan mutum ya kasance kenan ya karfafa ilimin shi da masaniyan shi da yaƙinin shi dangane da abin da ya shahi tauhidi na Allah subhanahu ta'ala da kuma kaɗaita Allah subhanahu ta'ala da a kan cewa al'amura gaba ɗayansu sun kasance suna jingine ne ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan babu wani wanda yake da madhaliya ko kuma yake da mashiga a cikin abin da ya shahi al'amura wata ya ƙarfafa a kan cewa al'amura gaba ɗayansu suna hannun Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ta'ala shi ne yake zartarwa Allah ta'ala shi ne yake badawa shi ne yake hanawa shi ne yake azurtawa shi ne yake talautawa shi ne yake ɗaukaka mutum shi ne yake ƙasƙanta mutum idan iya mutum ya yi ƙarfi wannan janibin ya kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala kuma a cikin wannan istinadin akan cewa wani bai iya haka Allah ta'ala ne kawai ke wannan abin to yana da sauƙi gare shi ya ji daɗin tunani kuma ya ji daɗin tadabbari a cikin ayoyin alkur'ani masu girma da ma hadisan masumai alaihi musala sannan yake cewa thumma ya tazakkar anna Allah subhanahu khalaqahu da an lam yakun mawjuda sannan kuma yana buƙatar ya kasance ya yi tunani ya tuna akan cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda ya halicce shi shi ne wanda ya samar da shi a cikin wannan duniya ɗin a doron wannan ƙasa ɗin a lokacin da ya kasance bayanan wato an yi wani lokaci kenan baya cikin wannan duniya ɗin kuma ba iya samar da kanshi a cikin wannan duniya ɗin rashi ya gabace shi sai zamanto Allah subhanahu wata'ala ya fitar da shi daga wannan duniya din na rashi ya kawo shi akan wannan duniya na samuwa ya kamata ya san wannan wa hayya alahu ma hataj ilai nan Allah subhanahu wata'ala ya shirya masa dukkanin abubuwan da yake bukata Allah ya hore masa duk abin da zai taimaka masa ya ci gaba da rayuwarsa a cikin natsuwa a cikin nishaɗi a cikin ci gaba Allah subhanahu wata'ala ya hore masa shi na sama da na ƙasa da na sarari wa huwa ar'afu bi ibadihi min alwalidati bi waladiha san cewa Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa tausayin shi fiye da yadda mahaifiyar mutum take tausayin mutum Allah subhanahu wata'ala yake tausayin mutum ya zamantu ya san da haka wa qaddamina bi kifayati man tawakkala hakanan kuma Allah subhanahu wata'ala ya tuna kan cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya lamince ya ba da zaman ya ba da garanti akan cewa zai isan ma wanda ya tawakkali da shi Waman ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya isan masa ya rika wannan tunanin ya rika wannan tadabburin a cikin wannan alkawari na Allah subhanahu wa ta'ala saboda kenan fa yastahilu an yudayyahu da zalik wani abu ne wanda yake mustahili wani abu ne wanda yake bayiwa ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya tozartar da mutum wanda ya dogara da shi bayan wannan alkawalin da kuma lamin cewa wanda ya ma kansa an yudayi ahu da zalika wala yakfiyahu ma'unatahu ba zai isa masa ba ɗawainiyansa wala yusila ilaihi ma yahtaj ilai hakanan kuma ba zai isar masa da abin da yake bukata mustahil ne wannan wala yadfa anhu ma yu'dhi hakanan kuma ba zai Allah ta'ala ba zai tunkuɗe zaman tun mutum yi tunanin kan cewa Allah subhanahu wataala ba zai tunkuɗe masa abin da zai cutar da shi ba wannan abu mustahil ne saboda mai saboda litakaddusi min al-ajz wal naqs wal khulf wa sahw saboda Allah subhanahu wata'ala gaba ɗayansa ya tsarkaka daga duk wani al'amari wanda za a jingina masa na gajiyawa ko kuma na naƙasi ko kuma na saba alkawali ko kuma na rabkanuwa da abin da ya kama da hakan Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka ya girmama daga barin waɗannan sifofi ɗin wani yana daga cikin abin da zai taimaka ma mutum ya kasance ya samar da wannan sifa ta tawakkali a cikin zuciyar shi a cikin da ɗinsa gaba ɗaya idan ya kasance wannan tunanin idan ya kasance wannan itiƙadin to lallai al'amuran shi za su zo da sauƙi Allah subhanahu wata'ala zai daidaita masa al'amuransa Allah subhanahu wa ta'ala mai cika alkawali ne Allah subhanahu wa ta'ala mai zartar da abin da ya lamince a kansa ne hakanan kuma wayan bagi an ya tazakkara alhikayat allati fiha ajaibu sun'illah fi wasulil arzaq ila sahibiha hakanan kuma ya dace ya kasance mutum ya yi tunani dangane da kissoshi wanda ya ji da kuma labaru wanda ya ji hikayoyi wanda ya ji wanda addakwai ababe masu ban mamaki na yi na Allah subhanahu wa ta'ala na aikin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin samar da arziki ya zuwa ga ma'abutansa dewa cikin wannan rayuwa ɗin muna ganin wani lokaci lokaci samu kanshi cikin wani yanayi wanda baya tsammanin zai fita a cikin wannan yanayi din amma Allah subhanahu wa ta'ala saboda ikon shi da buwayen shi da ɗaukakan shi da hikiman shi da kuma isuwar da yake da shi ga wanda ya dogara gare shi sai ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya masa mahuta Allah ta'ala ya isar da arzikinsa ya zuwa gare shi mutum ya rika karanta irin wannan kisosi din suna da yawa wannan takaitaccen darasin namu bai isuwa ya kasance mun ambaci irin wannan kisosi din amma mutum yana iya koma ma littattafai na akhlaq wanda suka yi bayanin kisosi akan tawakali ya gani irin ababe na an ban mamaki na ban al'ajabi wanda Allah subhanahu wata'ala ya taimake bayansa wanda suka dogara gare shi ya isar musu da arzikinsu bayan ma suna ganin cewa babu wani wanda ya isa ya taimake su in ba shi ba kuma ya cika musu wannan alkawali Wa fi وفي دفع البلايا والأسواء عن بعض أبيده hakanan kuma mutum ya yi tunani ya karanta wannan kisosi yadda Allah subhanahu ta'ala ya kawar da bala'o'i daga bayansa managarta wanda suka yi tawakkali gare shi da kuma miyagun haɗurra wanda Allah subhanahu ta'ala ya kawar da su daga gare su saboda tawakkali da suka yi da shi wannan kisosi suna da yawa wannan majal والحكايات التي فيها عجائب قهر الله في إهلاك أموال الأغنياء hakanan kuma mutum ya karanta kisosi ya gani irin da Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon shi ga mutanen da suke yin girman kai suke nuna su sun buwaya suna ke nuna su sun kasaita Allah subhanahu wa ta'ala ya rinjaye a kansu ya karya arzikinsu ya talautar da su bayan sun kasance suna da wadata irin wannan kisosin a cikin alkur'ani mai girma mu duba mu gani kisan karun wannan ya ishe mu hakanan kuma kisan wasu a cikin hadisai da ma littafai na tarihi wanda suka nuna su sun isa da kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu su mabukatuwa ne masu bukatuwa ne zuwa gare shi amma ba su yarda ba Allah ta'ala ya nuna ikon shi a kansu to wannan duk yana nuna mana kenan duk lokacin da mutum ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai ba shi kariya kuma Allah ta'ala zai ishe shi duk lokacin da mutum kuma ya dogara ga kanshi yana ganin shi ya ishe kanshi Allah subhanahu wata'ala zai nuna masa kuma shi ya halicce shi shi yake da iko a kanshi shi yake da rinjaye a kansa to ire-iren wannan abubuwan suna taimakawa ya kasance mutum ya samar da tawakkali a cikin zuciyar shi ya tarbiyantar da kanshi ya samar da wannan kyakkyawan sifa a cikin zuciyar shi sai zamanto kuma ya rabauta da dukkanin abin da Allah subhanahu ta'ala yi alkawali na tasirori da kuma sakamako wanda ake samu hakanan wanda annabawan Allah subhanahu ta'ala da ma ma'asumai alaihi wassalam suka yi alkawali akan wanda ya iltizami da wannan kyakkyawan sifa da wannan maɗaukakiyar sifa na tawakkali da kuma dogaro ga Allah subhanahu wata'ala wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin